Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare barkanmu da kasancewa da ku a cikin labaranmu na yanzu, inda za ku ji mu ɗauke da rahoton labaran duniya. Daga ƙasar Gabon za ku ji cewa sojoji sun yi juyin mulki a ƙasar ta Gabon bayan zaɓe da aka kaɗa a satin da ya wuce wanda ya ci ya ƙi cinyewa, inda sojojin a yau Laraba. suka bayyana cewa sun yi juyin mulki a ƙasar. Daga jamhuriyar Nijar ma za ku ji mu ɗauke da rahotanni da muke tafa da su akan turka-turka da rikici da ke faruwa tsakanin Faransa da kuma sojojin juyin mulki na ƙasar. A yanzu dai za mu iya cewa juyin mulki yana neman shafa ko'ina a cikin ƙasashen Afirka. Ga cikakken rahoton. Masu saurare da fari bari mu fara da ƙasar Gabon akan batun juyin mulki ita ma da yawa kana inda a yau dinnan sojoji suka sanar da sun yi juyin mulki a kasar ta gabon sojoji sun bayyana a gidan talabijin na kasar gabon inda suka bayyana cewa sun kwace mulki da iko na kasar ta gabon sun ce sun soke zaben da aka yi na ranar asabar da aka bayyana shugaba ali bango a matsayin wato wanda ya lashe zaben Hukumar zaɓe ta bayyana Mr. Ali Bango a matsayin wanda ya lashe zaɓe da kashi biyu cikin uku na ƙuri'un da aka kaɗa, amma 'yan adawa sun ce an tafka maguɗi a cikin zaɓen sam ba su amince da zaɓen ba inda ake ta turka-turka kan haka. Wannan matakin ya kawo ƙarshen shekara hamsin da uku wato da aka shafe iyalan gidan bango na mulki a ƙasar Gabon. Soji guda sha biyu sun bayyana a talabijin inda suka sanar da wato soke zaɓe tare da rushe duk cibiyoyin gwamnati na ƙasar. Ɗaya daga cikin sojojin ya sanar a gidan talabijin na gaban 24 cewa mun yanke shawarar tabbatar da zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen wannan gwamnatin. Mr. Bango ya hau kan mulki ne bayan rasuwar mahaifinsa a shekara ta 2009. A yanzu ita ma ƙasar ta wato gaban ta shiga jerin rukunin ƙasar da sojoji wato suke mulkata inda kamar yadda kuka sani a yankin da ya Afirka a yanzu wato juyin mulki ya zamanto ba bakon abu ba. Kamar yadda kuka sani ana ta turka-turka a kan ƙasar wato Nijar da ita ma ta juyin mulki a wato watan da ya gabata inda babu shakka dai abin ke kai ruwa rana sai gashi ita ma yanzu kasar gabon ta shigo cikin wannan al'amari inda a yanzu jerin rukunin kasashen da aka juyin mulki a cikinsu akwai mali akwai burkina faso akwai gini ga nijar ga ita kuma gaban ɗin ita ma da ta biyo baya a halin da ake ciki dai babu shakka dukkan wannan al'amura sun damule inda yanzu dai sojojin sun rufe bodar kasar ta gaban inda wato sai dai a jira wata sanarwar da za su yi a nan gaba amma a yanzu kamar yadda Nijar suka yi juyin mulki suka sanar a gidan talabijin ɗinsu so su ma haka wannan ƙasa ta gaban sojojin suka sanar to wannan kenan yanzu kuma bari mu tafi zuwa rahoto akan ƙasar Nijar ita ma dai akan batun juyin mulki da yake damula ƙasar kamar yadda kuka sani rikici na neman barkewa tsakanin kasar faransa da jamhuriyar nijar biyo bayan korar jakadanta na kasar da ta yi inda wato sojojin juyin mulki na jamhuriyar nijar suka ba wa jakadan awa 48 akan ya fice daga kasar ta nijar amma kuma wato a wannan nan suka cika biyo bayan emmanuel macron shugabar kasar faransan ya ce ba zai fita ba domin su ba halastattun shugabanni ba ne ba ba su san kowa ba a mazaunin shugaban kasa sai ba bazin muhammad wanda hakan ta sanya dai wato aka ringa wato yanke wuta da ruwa daga ofishin jakadancin dudan dai a matsawa jakadan ya fice amma har yanzu bai fice ba a yanzu matsala na aukuwa tsakanin ɗaliban da suke ƙasar faransa 'yan asalin nijar da suke karatu a ƙasar wanda wannan yanayin juyin mulki da ta taɓurza da ruwa ya tsami tsakanin faransa da jamhuriyar nijar ɗin ƙarƙashin jagorancin sojoji hakan ta janyo karatunsu yake samun tsaiko ga dai rahotanni daga jamhuriyar nijar ɗin ku ji abin da ke faruwa sirri juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar ya soma yin illa ta fannin ilimi tsakanin Nijar da Faransa saboda yadda yanzu haka ɗaruruwan ɗalibai 'yan Nijar da ya kamata su shiga jami'o'in kasar ta Faransa a bana ba su samu biza ba saboda isa wato ta isa kasar Faransan kenan wakilin mu Baro Arzika ya aiko mana da wannan rahoto. sabbin ɗaliban 'yan nijar da dama ne matsalar rashin samun vizan zuwa ƙasar ta faransa ke ƙoƙarin jawo mace kas ga karatunsu shekarar ta bana in ji shugaban ƙungiyar 'yan nijar mazauna ƙasar ta faransa adam umaru 'yan makaranta guda ɗari hudu zuwa ɗari biyar ake jiro su hoto daga nijar su zo nan karatu ba to a yau da zaman da ake ciki da yawa daga cikinsu ba su samu vizakinsu ba sauran sun tsaye sun ajiye takardunsu na tambayar vizakin sauran kun ba su ma yi ke suka aje ne ba to kuma yanzu yadda ake cikin consular ta oranshi ta masu lura da al'amura na ganin wannan matsala na daga cikin tasirin da juyin mulkin da ya hambara da hukumomin jamhuriya ta bakwai ke tattare da shi nasiru saidu shine shugaban kungiyar murya talaka matsala ce wadda ta shahi kasashen guda biyu kuma a yanayin da ake ciki akwai wuya a samu a ciwo kanta da gaugawa duk da yake lamari na karatu ko na rashin lahiya da sauransu ya kamata a ce ana kawo sassabci a cikin wannan bangaren fiye da wasu bangare na diplomasiya. Sakataren yadda labarai na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban Nijar VSN Alasan Budal ya ce suna da masaniya akan wannan matsala. Jiya ma muna nan mun yi rankwantar mun yi babban muhawara tun da ta haɗa maraice tare da sabon minista mai kula da ilimi mai zirgi mun kwatanta mishi ya shaddada mana da cewa in Allah ya yarda cikin kwanaki na tahe za su samu a su magance wannan al'amarin. Sai dai matsala na bukatar a dube ta da gaggawa ganin makonni biyu kacal suka rage a koma karatun. Catherine Colonna ta yi wa taron jakadun kasar na shekara-shekara jawabi inda ta tabo rikicin da ke faruwa a Nijar da sojojin da suka yi juyin mulki ke zargin Faransa. Ga kaɗan daga cikin kalamanta. Au Niger, ceux qui servent les autorités légitimes ont choisi cyniquement A Nijar, waɗanda ke aiki da zababbiyar gwamnatin ƙasar sun karɓe iko tare da garkuwa da zababben shugaban ƙasa, yayin da babu wani abin kirki da zai fito daga matakin ganin yadda lamuran tsaro ke ci gaba da tabarbarewa a ƙasar. 'Yan ta'addar da suka rasa sakat yanzu na zafafa hare-haren su tare da bayyana nasarar da suke samu. A yau, Faransa ta ɗauki matsayinta na neman ganin an dawo da doka da oda da shugaba zo. Kuma za mu yi haka ko da wasu na shakku a kai. Wataƙila saboda ruɗa mutanen da suke da shi akan manufofin demokuraɗiyyar da suke ikirari saboda hanyar da waɗannan masu juyin mulkin suka ɗauka mai haɗari ce yana nuna barazanar taɓarɓarewar tsaro a yammacin afirka da taɓarɓarewar tattalin arziki da siyasa da kuma rikicin zamantakewa duk a afirka da ke makotaka da et ceci dans cette Afrique qui est notre voisinage immédiat. Hukumar da ke kula da kasashen turai da kuma harkokin wajen Faransa Catherine Koluna, kasar aljeriya ta kaddamar da shirin sasanta rikicin siyasar Niger sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi inda take buƙatar samar da gwamnatin rikon kwarya na watanni shida a ƙarƙashin shugaban farar hular da zai shirya zaɓe. Ministan harkokin wajen kasar Ahmed Attaf ya sanar da hakan bayan ya ziyarci wasu kasashen da ke yammacin Afirka domin samun maslahar rikicin da kuma kaucewa amfani da ƙarfin sojin da ECOWAS ke shirin yi. Kasar Aljeriya ta daɗe tana suna adawa da barazanar amfani da karfin soji inda take nuni da irin matsalar da aka shiga a libya sakamakon hallaka shugaba muammar gaddafi a 2011 majalisar ɗinkin duniya ta ce kashi na biyu na aikin janye dakarun kiyaye zaman lafiyar ta amali zai kasance da matukar kalubale sakamakon kurarren lokacin da take da shi da kuma yanayi na rashin tsaro yanzu saura watanni hudu kawai ya rage wa rundunar kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira minisma ta kammala janyewa daga mali bayan shafi shekaru goma tana aikin tabbatar da tsaro a ƙasar da ta tsunduma cikin rikicin 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi a farkon wannan shekara dai gwamnatin sojin mali ta umarci majalisar ɗinkin duniya ta janye jakaranta daga ƙasar biyu bayan janyewar na faransa ga kaɗan daga cikin kalaman mai magana da yawun magatakardar majalisar ɗinkin duniya stephen dujari ƙungiyar kwadago ta cnt a nijar in ta buƙaci ma'aikatan ƙasar su ne sun ci shiga duk wani nau'in rikici da zai kai ga ta da hankali cnt ta yi wannan kiran ne a dazu a wani taron manema labarai da ta shirya a yamai babban birnin ƙasar wakilinmu salisu bukari ya halarci taron ga kuma rahotonsa Ƙungiyar ta CNT Confederation Nigerian de Travailleur ta nuna ɓacin ranta gajerin takunkumin da kungiyar ecowas da imowa suka kakaba wa kasa ta nijar wanda suka ce ma'aikata na daga cikin waɗanda ke sahun gaba wajen fuskantar kalubalen takunkumin amma kuma suka yi kira ga abokansu ma'aikata na kwadago da su jajirce wajen ganin kasa ta nijar ta samu cikakken yanci da kariyar mutuncinta musamman ma ga matakin da hukumomin soja suka ɗauka na soke wasu yarjejeniyoyi da kasar faransa da kuma neman sojojin na kasar faransa dubu da ɗari biyar da su fice daga kasar ta nijar da yake magana a bayan wannan sanarwa mun kai halidu shugaban kungiyar kwadago ta cnt ya ce sun dauki lokaci sun yi nazarin kibular da sojojin suka dauka amma kuma ya ce dole fa a kiyaye hakoki na ma'aikata ta hanyar biyan su albashi da dai sauransu duk matakin da za su ɗauka su yi kokari su biya ma'aikatan ƙasar Nijar cikin lokaci kuma yadda ya kamata wannan takunkumin da an ka samu na mun haɗi cewa ai ba ƙasar Nijar kaɗai an ka yi juyin mulki yi a Burkina yi Mali yi Gine yi cikin ƙasashe da dama amma ba mu gani irin wannan takunkumin da an ka samu ƙasar Nijar inda ko maganin da ya kamata a kawo sun kace kala a bar magunguna su shiga cikin ƙasar Nijar mu yi Allah wadda da wannan kuma mun haɗi cewa muna kira ga ƴan ECOWAS kar su bar wannan president na France Emmanuel Macron ya sa cikin halin da ba fiskan ECOWAS an ka zama da shi ba. Wannan kira da kungiyar kwadago ta CNT ta yi wajen ganin 'yan kasar ta Nijar sun ba da kai ba tare da nuna bangaranci ba. Kira ne da su ma mata ma'aikatan kwadago suka karɓe shi da hannu biyu. Inda suka ce lalle ne kowa ya kyautu ya yi duk abin da ya dace na ganin cewa ba a ɗauki matakin soja kan kasar ta Nijar ba. Zainabu Salai na ɗaya daga cikin mata ma'aikata a kasar ta Nijar. wanga zance da muke ciki zance ne da ke kallon mu duka kenan duk abun da anka ce na ceton kasa ne kowa bai kamata ya sa kan shi baya ba ballantana mata tun da yau in kasa ta lalace wa'anda za su jin rauni mata ne da yara kenan muna kira ga mata gaba daya mu tsaya mu ai kokowa tare muna ma gaba cikin kokowa yanzu yanzu dai hankulan jama'a sun karkata ne kan waɗannan batutuwa na ficewar sojojin Faransa daga ƙasar ta Nijar da ma korar jakadan ƙasar Faransa a Nijar din batutuwan da dole ne sai sai an yi taka tsantsan a kansu abin da ya sanya kungiyar kwadago ta CNT yin kira ga al'umma da kar su yarda su fada tarkon da Faransa ke danawa don kar su ba su damar daukan matakin soja a kan kasar ta Nijar. To masu saurare kamar yadda kuka saurara kuka ji waɗannan rahotanni kenan da muka kawo muku a halin yanzu sai ku tara kuma izuwa rahotannin labaranmu na rana domin jin irin labaran da za mu kawo muku A yanzu dai kun ji juyin mulkin da wato ya faru a ƙasar gaban ita ma. Biyo bayan zaɓe da aka yi aka bayyana Ali Bango a mazaunin wanda ya lashe zaɓen a karo na uku. Inda dai jam'iyyar adawa bata amince ba. Hargitsi yake neman tashi sojoji suka fito suka bayyana cewa sun ƙwace mulki da iko na ƙasar sun yi juyin mulki. Jamhuriyar Nijar ma kun ji irin ta da ake ciki. Shin me za ku ce a dangane da wannan juyin mulki dai da yake neman mamaye sansanoni da dama na kasashen Afirka. Muna jiran jin shahin ra'ayinku mun gode.